kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya shigo da kimanin litar man jirgin sama miliyan 38,700 da rage karancin man da ake fama da shi a Najeriya. Rahotanni sun nuna wasu jiragen da kan zo Najeriya sai sun biya ta Ghana su sha man kafin ci gaba da keta zo. Jami'in labarun NNPC Ondu Ugamadu ya bayyana matakin da kamfanin ya dauka don rage kalubalen da ake fuskanta a tsawon lokacin da aka faye zirga-zirga na karshen shekara da ya hada da bukin Kirsimeti da sabuwar shekara da yake jajinta kalubalen da kan haddasa cinkoso a filayen jirage da ma soke tashin jiragen na cikin gida da ƙetare ministan zirga-zirgar jiragen najeriya hadi sirika ya ce damuwar ta wucin gadi ce misali kamar kamfanin tatan man fetur na npc muka nuna mashi muhimmancin cewa ya kamata a gaggawa fara yin shi wannan man a najeriya tun da ana yi a kaduna ana yi a port harcourt suka yi alkawarin za a fara yi kwana kwana nan in allah yadda sannan muka je muka samu babban bankin najeriya da kuma ma'aikatar kuɗi cewa lallai ya kamata a ba wa ma'aikatar sufurin jiragen sama muhimmanci a samo wato koya take dala nan a bada don aji a kawo man nan a fara aiki da shi sannan bayan wannan muka rarrashi wasu masu hannu da shuni a misali babban kamfanin na mrs da kuma sahara muka roƙe su alfarma cewa duk allah su kokari su shigo da wannan a same shi to yanzu wasu ma sun fara shigowa da shi an same shi shi za ga ana samu ana zuwa ana kai ana kawowa ko da yake ba kai kamar da ba amma har yanzu ana ake wannan sannan dalili na biyu na cinkoso din a tashoshin jiragen sama shine a da lokacin da aka yi su waɗannan tashoshin jirgi na najeriya baki da a lokacin ƙasar tana mutum miliyan 60 yanzu sau ukun haka take mutum miliyan 180 kamar misali abuja da abuja ba mai zuwa amma bayan gwamnati ta dawo abuja kowa abuja yake zuwa saboda haka dole ne a faɗaɗa filayen jirgin saman musamman inda fasinja ke shiga yana hita zaurukan da ake shiga ana hita ko ake zuwa a jira. In za a tuna lokacin da gwamnatin ta sanar da hana shigo da motoci ta kan iyakokin ƙasa da zai fara aiki zuwa ƙarshen watan nan wasu 'yan Najeriya sun buƙaci karfafa zirga-zirga ta titin dogo don arahatta da tsaro. gama ma abin da wani ma'aikaci Abuja da ke shigowa jirgin kasa daga Kaduna Imran Adam ke cewa. Jirgin ƙasan da aka kawo musamman na wannan zamanin wata rahama ce. Kaɗan daga cikin rahamar da ke kawo mana shine duk lalacewar da hanyoyi da ake tafaman kuka da su cewa sun lalace a harkar jirgin kasa ba magana lalacewa hanya. Na biyu matsalar barayi da masatan mutane da 'yan fashi da makami matsalar 'yan sanda da wane ne duk babu ita. ka ganin wannan ita ma mai wani sauki ne aka kawo mana na uku kuɗin da zaka biya ka hawo mota zuwa zuba shi zaka biya wannan jirgin a kawo ka har zuwa kubwa ga ac ga tv ga jin daɗi da hutu ne mutum har ya iso kuma ba wani gudu ake ba da yadda abin zai rinka girgiza mutum ko kuma mutum ya ji tsoro ko wani abu kamfanin na nnpc dai ya ce man da ya odar zai rage kuncin matsalar zuwa kwana 26 nan gaba nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya